This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad da da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddan daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kamo tashan masu saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din ma ladan ibrahim ayawa ne amma wannan karan da mahmud lalo da ma sauran abokan aiki muke fatan kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin a cikin wannan shirin za ku cewa shin ina aka ne batun 'yan matan chibok sai kuma ku ji abin da lauyan shugaban majalisar dattawa ke cewa game da umarnin da kowa ta bayan na a kamo shugaban majalisar dattawan idan muka tsallaka zuwa kasar kamaru kuma ministan yaɗa labarai na kasar ya ce rahoton da kungiyar amnesty ta bayar babu gaskiya a cikinsa kana ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan abin abubuwan da ke cikin zakatanku lambar mu kuma tana nan kamar haka biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shidda biyar biyar amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya To jama'a assalamu alaikum. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta dakatar da Burkina Faso daga zama mamba sabili da juyin mulki da aka yi ranar Laraba ta kuma yi barazanar wa shugabannin juyin mulkin takunkumi. Kwamitin sulhu da harkokin tsaro na ƙungiyar Tarayyar Afirka ne ya sanar da haka yau Juma'a a birnin Addis Ababa. kwamitin ya sanar a shafin sadarwa na twitter cewa kungiyar haɗin kan afirkan ba za ta lamunci ko kuma ta goyi bayan wani tsarin siyasa a ƙasar burundi wato ƙasar burkina faso daban da shirin miƙa mulkin da aka kafa a watan nuwamba shekarar da ta gabata ba kungiyar ta ce tsare wato tsare shugaban gwamnatin riƙon kwarar michel kafando da firayim minista isaac zida da kuma waɗansu ministocin gwamnatin biyu ta'addanci ne ta kuma gargaɗi cewa za ta kakaba musu wato masu shugabannin juyin mulkin takunkumi halin da ake ciki kuma wani jami'in diplomasiyyar amurka ya ce ana kokarin shawo kan shugabannin juyin mulkin burkina faso da su maido da gwamnatin rikon kwarya da suka hambare suka kuma wato su kuma bari a gudanar da zaɓe kamar yadda aka tsara mataimakin sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka mai kula da harkokin afirka linda thomas greenfield ita ta bayyana haka a wata hira da wakilin murya amurka maria wato marima diallo crandall a yau juma a nan washington thomas greenfield ta ce sojojin da suka yi juyin mulki ranar laraba ba su da hujjar hamɓare gwamnatin da kuma tsare shugabannin gwamnatin da ke da goyon baya ta ce jakadin amurka a burkina faso da sauran jami'ai suna tattaunawa da shugabannin juyin mulkin waɗanda ke cikin dogarawan tsohon shugaban ƙasar blaise campore tun farko sabuwar majalisar mulkin ƙasa ta sanar da cewa ta saki shugaban gwamnatin rikon kwarar kafando bayan kwana biyu da tsare shi sai dai ba su yi wani bayani game da matsayin firayim minista isaac zida wanda shi ma aka tsare da shi ba firayim ministan ƙasar croatia zoran milanovic ya ce ƙasarsa ba za ta rufe bakin iyakokinta ba sai dai ya ce za ta tura 'yan gudun hijira zuwa hungary milanovic ya ce yanzu ƙasarsa za ta daina rajistan dubban 'yan gudun hijira da ke shiga ƙasar bayan da sama da 'yan gudun hijira dubu goma sha ɗaya suka ƙetara zuwa ƙasar cikin makon nan wani kakakin hukumar kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa yau juma'a cewa ƙasashen tarayyar turai suna bukatar ɗaukar mataki na bai ɗaya dangane da matsalar 'yan gudun hijira da ake fuskanta a halin yanzu wani gungun mayakan taliban ya kai wani hari kan sansanin mayakan sama da ke arewa maso yammacin pakistan yau juma'a da asuba ya kashe akalla mutane 29 da kuma raunata wasu da dama kakakin rundunar sojin majo janar asim bajo ya shaida manema labarai cewa mayakan sanye da kayan sarki sun kutsa haraba sansanin da ke badabar kusa da kashawar a cikin wani gungu biyu ɗaya daga cikin rukunin wato sun shiga masallacin inda ma'aikatan sansanin suke sallar asuba suka kashe mutane goma sha shida ya ce rundunar kai ɗaukin gaggawa ta isa sansanin taya wato ta yi musayar wuta da maharan a sansanin badabar da ke kusa da fashawar suka kashe mayaka goma sha uku ya kuma ce an kashe wani jami'in soja a musayar wutar yayin da waɗansu sojoji goma sha wato goma suka ji raunuka yan bindiga da ake kira bajuwa suna sanye da kayan soja lokacin da suka shiga sansanin a cikin ayari biyu janar bajuwa ya yi zargin cewa an kulla makarkashiya harin ne a afghanistan maharan kuma sun shigo ne ta kan iyaka kakakin kungiyar taliban a pakistan muhammad kursani ya ce 'yan kunar bakin waken kungiyar ne suka kai hari a sansanin suka yi wa ma'aikata da dama kofar rago suka kashe galibinsu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mayakan kungiyar al-shabab sun kwace wani sansanin soji na dan karamin lokaci a kudancin somalia yau juma'a a jerin manya-manyan har-hare na baya-bayan nan da kungiyar ta kai wannan watan al-nur mataimakin gwamnan lardin shabele ya shaidawa sashen somaliyanci na murya amurka cewa mayakan sun kwace sansanin soji na yakbarewene da ke tazar kilomita 120 kudu maso yammacin magadishu ya ce sojojin somaliya sun sake kwace sansanin bayan kazamin wuta da mayakan kungiyar alshabab ta ce ta kashe sojoji goma sha uku a musayar wutan yayin da shaidu suka ce sojoji tara aka kashe ranar alhamis kungiyar alshabab ta kwace sansanin soja na jamali da ke kimanin tazaran kilomita 65 kudu daga majishu bayan da sojojin wanzar da zaman lafiya na kungiyar haɗin kan afirka suka janye daga sansanin ba zata mayaka sun kashe akalla sojojin kasar uganda goma sha tara a wani samame da so kai kan wani sansanin farkon wannan watan jiya alhamis har ila yau aka kashe akalla sojojin kasar somaliya uku a tashar sufurin ruwa da ke birnin kismayo lokacin da wani bom da kungiyar alshabab ta dana ya tarwatse a sansanin sojin a ƙarshe jami'ai a sudan ta kudu sun ce akalla mutane 150 ne suka mutu lokacin da suke ƙoƙarin tarar man fetur daga wata motar dakon mai da ta faɗi da farko jami'ai sun ce mutane 85 ne suka mutu a haɗarin da ya auku ranar laraba sai da yau juma'a adadin ya haura ainun gobarar ta auku ne kan wata hanya da ke kusa da garin maridi mai tazarar kilomita 250 da juba babban birnin kasar mariam tito shugabar lardin mambe mayan ta shaida wani shirin murya amurka da ake kira south sudan in focus cewa mai yiwa ne adadin waɗanda suka rasu ya karu kasancewa mutane da dama sun samu munanan rauni To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu faro takon daga jihar Borno inda Haruna Dauda ya duba mana batun inda eh, 'yan matan Chibok ya kwana. Haruna Dauda, bismillah. a farkon mako nan ne dai shugaba muhammadu buhari na najeriya ya ziyarci kasar faransa inda ya tattauna da wasu 'yan najeriya wanda ya shaida musu cewa suna nan suna tattauna da wasu 'ya'yan kungiyar boko haram na duba yiwuwar sako 'yan matan da suka yi garkuwa da su na garin cibak fiye da shekara guda kenan wannan batu na shugaban kasa dai ya sake tada sabuwar muhawara yayin da wasu ke ganin cewa wani abu ne mai wuyan gaske a ce an sake samun waɗannan mata kamar yadda suke wasu kuma na ci gaba da kyautata zato ne na cewa akwai yiwuwar sake gano waɗannan 'yan mata ko makonni biyu da suka gabata ma dai sai da shugaban kasar Najeriya ya tura gwamnan jihar Borno Honorable Kan Shatima don ganawa da iyayen matan nan na garin Chibok wanda ya shaida musu cewa nan ba da juma ba gwamnatin za ta sake dawo musu su Ga ma abinda gwamnan ke shaida waɗannan mata a wancan lokacin kamar haka. Da umarnin shugaban kasa President Muhammadu Buhari na zo na gayyace ku in zo in yi muku umarni da yawansa sace 'ya'yanmu biyu da goma sha tara ya ce in kira ku in ba ku hakuri yana nan a kan bakansa insha Allahu za kwato 'ya'yan nan a zo a sake ba iyaye 'ya'yansu ina so in sake jaddada muku gaisuwa daga wajen shugaban kasa na ɗaya na biyu ya ce na ba ku hakuri abin da kuke ji haka shi ma shugaban kasa yake ji ba manta da 'ya'yanku ba kuma in allah ya yarda an kusan samun su sanata muhammad ali dumede dan majalisa ne mai wakiltar mazabar kudancin borno wanda garin chibok din ya kasance karkashin sa to kowa yake ganin wannan alkawari na shugaban kasa eh dama mu abin da yake karya mana gwiwa shine maganganun da ake kama an hada wannan sha'ani da na siyasa ko da na kabilanci ko na addini amma yanzu mun samu shugaba wanda yana yi da gaske kuma yana faɗan gaskiya kuma an san shi da faɗan gaskiya mu ba mu tsire samani akan yaran mu nan za su dawo ba kuma muna da fatan muna addu'a Allah ya dawo da su to ko akwai wani haske da iya su gani a halin yanzu game da wannan alkawari na shugaban kasa ya guji da sanarwar da muhammadu buhari ya yi kamar makonni biyu suka gabata na gaba da cewa za a kama ku ne to alhamdulillah ga mu nan dai muna jiran mu tunda shugaban mu ya mana alkawari za a kama mu muna zuba ido mu hmm. kuma muna roƙon Allah Allah ya sa alkawarin da ya mana din ya cika yanzu kuna da tabbacin cewa za a sake dawo da ku kamar yadda suke da muna sa rai Allah ya sa kama mu lafiya kuma wato kuna tabbaci game da wannan alkawari kenan in Allah ya yadda tunda shugaba ne mai adalci muna addu'a cewa alkawalin da ya yi kar ya zama mana alkawali wanda eh, sabobin eh, mutane suka yi ta yi mana ya zo ya zama karya amma in Allah ya sa ya zama gaskiya mun gode wannan batu na 'yan matan Chibok dai wani abu ne wanda duniya ba ta manta ba ganin yadda waɗannan mahara suka kwashe waɗannan 'yan mata cikin dare ɗaya kuma har izuwa rana mai kamar ta yau babu su babu ɗuriyansu illa waɗanda suka samu kuɓacewa tun a wancan lokacin haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. To Allah kyauta a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, Madina Dauda ce ta aiko da rahoton da ke cewa umarnin da kotun kyauta ar ma'aikata ta bayar ta ba su fetan 'yan sanda na ya kamo shugaban majalisar dattawa jagoran lauyoyin da ke kare sanata bukola saraki barista joseph daudu ya ce wannan ba abin mamaki ba ne hukuncin ba wai ya ba mu mamaki ba amma eh, a halin da ake ciki sai mun karanta hukuncin mun yi nazari a kai sai mu nisan matakin da za a ɗauka eh, ya kamata mu ka ƙara to amma kafin nan za a kawo shi kotu well yau zuwa litini akwai ɗan lokaci a ciki ya danganta irin matakan da muka ɗauka tsakanin yau da ran litini mu ma ba ba bacci za mu je mu yi daga yanzu ba akwai aikokin da ya kamata mu yi don mu ma mu kare shi wannan abin da za ku yi kana ganin zai hana speto janar kamo shi hana an riga an ba speto general umarni ya kamo shi sai an yi oda sai an yi waɗansu abubuwa wanda an sanya mu da kanmu ma yanzu akwai abubuwan da za mu yi tunda akwai inda hawa-hawa ne a kan wannan kotu akwai mata kotu ma ita ma tana yata mata umarni Shi kuwa lauyan gwamnati MS Hassan ya ki amsa tambayoyin manema labarai, amma ya gaya wa kotu cewa wannan hukunci na nuna alamar canji da tabbatar da doka da oda a ƙasa sai dai kuma mai baiwa shugaban majalisar dattawan shawara a harkar shari'a ibrahim tukur el sudi ya ce ba su ji daɗin hukuncin ba wannan hukunci a gaskiya bai mana daɗi ba amma kuma dole kotu ta yi hukunci wadda mu kuma korafinmu shine da zaran ka kalubalance abinda kotu take yi to akwai dokoki da suka tanada cewar ba tilas sai ya gurfana a gaban kotu ba amma kotu ba ta yadda da wannan ba saboda haka muna tunanin sai mun duba mu ga dokoki ko za mu ɗaukaka ƙara ko ba za mu ɗaukaka ƙara ba shugaban majalisar dattawa ya yi shekaru takwas yana rike da mukamin gwamna a jihar kwara daga shekara 1999 zuwa 2007 bayan ya gama gwamnan ne ya zo majalisar dattawa madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya idan muka tsallaka zuwa ƙasar kamaruko ministan yaɗa labarai na ƙasar ne isa Ciro bakari ya ce rahoton ƙungiyar amnesty game da sojojin kamaru ba daidai ba ne ga wakilin murya ministan labaru kuma kakakin gwamnatin kasan jamhuriyar kamaru isa cirma bakari ya gwada wani babban taro na manema labaru a ofishinsa a birnin yawunde dalilin taron da domin kare gwamnatin kasan ta kamaru ne wajen zargin da kungiyar nan ta kwato yancin bil'adama amnesty international take yi wa gwamnatin kasar wajen musguna wa jama'a da sojojin kasar suke yi musamman ma a jihar arewa mai nisa an da kungiyar nan ta boko haram suke kai hare-hare na bama-bamai minista Chiroma ya ce. I would first like to indicate ba wai cin zarafin bil'adama ake yi ba kawai ana kokari ne na mayar da zaman lafiya a bangaren arewacin kasar kuma ya ce shugaban kasar ta jamhuriyar kamaru mustabiya yana kokari matuka gaya na ganin cewa an cimma buri na mayar da zaman lafiya a kasar ta kamaru baki daya ministan ya ci gaba da cewa within the framework of Cameroon's struggle against Boko Haram criminal and barbaric group. A yayin da ƙasa take cikin yaƙi da waɗansu tsirarin 'yan ta'adda dole ne sojoji da dakarun tsaro su yi tsayin daka domin ganin cewa an karya lagun abokanan gaba sannan ya ce gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamaru tana ƙoƙari na ganin cewa sun cika sharuɗan ƙungiyar amnesty international domin ganin cewa ba a ci zarafin bil'adama ba musamman ma a ɓangaren arewacin ƙasar muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru Uh, yanzu kuma lokaci ne da za ku kira mu domin ku bayyana muna ra'ayoyinku kuma lambar mu nan kamar yadda muka bayyana da harko biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai mun ji daga gare ku. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To ma da mun samu kira na harko daga Yobe, wane ne daga jihar Yobe? Adam Muhammad Bello ne daga Gelzarma. To Adam Muhammad, me ra'ayinka wannan daren? Ra'ayina shine akan yadda gwamnatin najeriya take gudanar da ayyuka akan boko haram to me ya samu shi muna jinjina sojojin najeriya allah taimake su kuma allah ya wuce musu gaba to ado mohammed mun ji naka ra'ayin yanzu bari mu je ogun wane ne daga ogun yau salamu alaikum masu iri ne na alhaji faruko agumaki ogun state to wa alaikum salam malam sa'idu me ra'ayinka wannan daren wallahi ra'ayi na dai ni da kiran da gwamnan da gwamnan Leda ya taimaka a zuwa mana hanyar na matsala daga olor zuwa jaba wallahi yau kwana na biyar da tahowa amma yau na shida sai yau na zo na a gumaki ana asarar dukiya shanu ana yankawa raguna ana yankawa wallahi yanzu akwai wanda ya kwana bakwai a wurin nan wallahi ba gaba ba baya to mallam sa'idu Allah to mallam sa'idu Allah sa hukunta. in kuma yana ganin kuma haka ne ku tura wakilin su Nasiru ba tsari ya gani wallahi a ai kwana bakwai ba hanya ana asara dukiya timatiri shanu wallahi ana asara a taimaka mana to malam sa'idu mun ji allah sa shugabanni sun ji wannan bari mu je kaduna kuma wane ne daga kaduna eh ba buɗe murya buɗe murya wane ne daga kaduna sa'adu amsa daga ikar bawa to malam sa'adu me ra'ayinka wannan daren kira ga Muhammadu. Layin ka na makyarkyata. Kira na ga Muhammadu Buhari. Eh. An yi bincike a kan waɗanda ƙasashen da suke turo wannan manyan makamai da motoci da babura da 'yan boko haram nan. A eh. gane wanda yake zuwa yana kungilar yana kawo. To me ya same shi? bincike za a a gano waɗanda suke kawo kayan to mun ji za a gansu da motoci sun fi a gano ƙasan da take kera a ji a binciko waye waye yake so kayan waye yake kawo musu kayan to mun ji sa'adu yanzu bari mu je Potiskum kuma waye daga Potiskum. sun da bari zai wa bokar kotu da za ta yi bokalar karafi ta masa adalci sannan kuma muna fata an kama shi da laifi a cikin shi to ai baka gaya mana sunanka ba na potiskum ayya ka, ka aje a ci gaba da kokartawa lambar mu tana nan a biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kuma ku ne za ku faɗa mana me yake cikin ku ba take muka ba ku ba yau ku ne ke da dama faɗa mana abin da kuke son ku faɗa mana muna sauraron ku in maganar tattalin arziki ne in gyara hanyoyi ne to ga wani ya kira daga kwara waye daga kwara idrisa ne eh, kwara idrisa eh to me ra'ayinka wannan daren idrisa wani ra'ayi na ina son in ba shugaban najeriya shawara game da yan boko haram da ake koya ma kwallo to gaskiya waɗanda suka koyi wannan mugun ya ɗabi'a suna yanka talaka gaskiya bai kamata a tsaya har ana wasa da su gaskiya to idrisa eh, ya kamata a ɗauki kwaran mataki saboda ya zan darasi ga wasu to idrisa kana gani abin da ake bai kai ba kenan a gaskiya haka nan bai bani ana wasu nanin gaskiya ta ra'ayin idrisa kenan mun gode da ra'ayin ka idrisa yanzu bari mu je yobe wane ne daga yobe to wane ne daga yobe wane daga yobe ka rage rediyonka saboda ina jin ka ayya layin yobe ma ya yanke to muna sauran ku ku kira mu ku bayyana muna ra'ayoyinku yanzu ga wani ya kira daga gombe waye daga gombe mai kudi ne daga gombe mai kudi to mai kudi me ra'ayinka eh, mai kudi ra'ayina ina magana akan jihar gombe ne to me ya samu jihar gombe eh, a gombe na akuma wannan da ruwa yana mana barna mana roƙon tulba ya karsa mana ayyukan mu sha to buhari kuma buhari allah ba shi ikon tabbatar da mulkin sa to allah sa waɗanda ka faɗa domin sun ji mai kuɗi to madalla mun ji ra'ayinka mai kuɗi da eh, gombe to mun gode muna sauraron ku ku za ku kira ku gaya mana me ra'ayinku yau ba mu muka ba ku take ba fa to madalla mai kuɗi muna sauraron ku ku kira ku gaya mana ra'ayinku lambar mu na nan kamar yadda kuka saba biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna sauraron ku muna sauraron ku shin batun tattalin arziki ne ko ko zamantakewa ne ko ko siyasa eh. to to yau ga kira daga taraba waye daga taraba ibrahim mohamed turaki ne to ibrahim muhammad me ra'ayinka wannan daren gaskiya ina jin ina ma shugaban kasa janar buhari to da ya yi mai gama amin sun ma'amin sannan ya kara ya canja tsarin don saboda har yanzu mu musulman ba mu samu daga gansu ba ko yanzu ba ku samu me ba ba mu samu wakilci ba ba ku da wakilai a majalisar dokoki ba magana majalisa ba sakataren gwamnatin sa chief of staff nashi head of service nashi shi kanshi chief justice namu duka babu da musulmi a ciki ra'ayinka kenan mala ibrahim to mun gode bari mu je jos kuma waye daga jos eh, eh, to abati me ka wannan daren ne ra'ayina Allah ɗaukaka Buhari Allah ta shi kuma mulkin nan to abati Yau mulkin Buhari da jami'an da sauran jami'an da suke goyon bayan shi Allah kuma ya sa shi rike alkawari rahi abati kenan yanzu bari mu je kuma gombe waye daga gombe salamu alaikum wa alaikum salam ahmed kulayim ne daga gombe to to ahmed me ra'ayinka wannan daren a ra'ayi na game da ɗaukar sanda da shugaban kasa ya yi kamar yadda na shirya cewa za a ji matakai eh. na shi ne a ji matakai kuma a ɗauka shi yadda ya kamata saboda in an sa gaskiya a ciki za ta hagun wanda ma wani mun ji naka ra'ayin ahmed yanzu bari mu je yobe waye daga yobe eh, to baban gida me ya ra'ayin ka wannan daren ra'ayi ne da ina kira ga girman gwamnati da yobe layan ka na tutsu to baban gida Allah sa ya ji ko hadiman sun ji yanzu bari mu je Patiskum waye daga Patiskum yau sunana sunana gamba barau Patiskum to gamba barau me ra'ayinka yau shawarwari nake so na ba wa baba Buhari guda biyu to bismillah wadda ta tashi daga uh, jihar oyo olorin wannan hanya yau kwana uku ta rikice motoci kwanan su wajen uku ko hudu sai rasa yin gaba da baya don allah a taimaka a gyara wannan hanya saboda ɗimbin jama'a da suke bi sannan na biyu a wannan gari namu na fatasko a kashi 95 na talakawa wannan hanya ta police station ta dame mu dan Allah dan annabi baba Buhari ya dauke mana wannan police station a gina shi a wani waje saboda wallahi sama da shago sun sun daririn da gidaje sun shiga cikin wani hali dan Allah ya taimake mu shine matsalar mu mutanen garin Fataskun dan Allah dan To mun gode gambo barau Fataskun daga kiran ka ne kuma muka zo kira na karshe da zamu iya dauka sai wani satin idan mun bude layukan mu mun kuma bada maudu'i sai a kira wanda suka samu kira mun gode wanda ba samu ma gobe ma rana ce yanzu kuma sai shari'ar muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar amurka da koriya ta kudu na ci gaba da haɗin kai a fannonin da suka shafi na soji da tattalin arziki da kuma lamuran da suka shafi ci gaba a cewar mataimakin sakatar harkokin wajen amurka mai kula da yankin asiya da pacific daniel russell wannan dangantaka an kulla ta ne ta fuskokin da suka shafi tinkarar yaƙi da aminci kana an jarraba ta su da dama kuma tana nan daram fiye da kowane lokaci a cewar russell haka zalika wannan dangantaka za ta ci gaba da ginuwa domin kasashen biyu na inganta harkokin sojinsu amurka da koriya ta kudu da sauran ƙawayensu sun gwada wa koriya ta arewa cewa akwai kyakkyawar makoma a ƙarshe idan har ta amince ta yi watsi da makaman nukiliyanta ta kuma daina neman tsokana saboda matakin da ta ɗaukan makanta a yau koriya ta arewa ta zama saniyar ware ta kuma yankewa a kanta hanyoyin samun ci gaba da irin canjin da ake samu musamman a yankin arewa maso gabashin asiya a nata bangaren kuwa koriya ta kudu ita ce kan gaba ta fuskar bukasar tattalin arziki kuma ita ce ƙasa ta shida a jerin kasashen da amurka ta fi hulɗa da su nan da zuwan shekara ta 2017 kusan kashi 95 cikin ɗari na kayayyakin koriya ta kudu ba za a rinka karɓar kuɗaɗen harajinsu ba a shirin nan na amurka da ya tanadi yafe karɓar kuɗaɗen haraji kamar yadda kasashen biyu suka yi yarjejeniya yanzu haka hulɗar kasuwanci ta bunƙasa tsakanin kasashen biyu domin a shekarar 1996 kamfanin samsung ya buɗe wata ma'aikata da ake ji da ita a duniya a garin austin da ke jihar texas lamarin da ya samar da guraben ayyuka dubu hudu a garin na austin kuma har yanzu kamfanin na ƙoƙarin faɗaɗa ayyukansa a ɗaya bangaren kuma kamfanin general motors shi ya fi kowane kamfani saka hannayen jari a kure ta kudu inda ake sarrafa wani kaso mai tsoka na kayayyakin kamfanin a can a cewar mataimakin sakatare russell dole ne kasashen biyu su himmatu wajen yakar ta'addanci kore ta kudu mamba ce a kungiyar da ke yakar ayyukan ta'addanci tana kuma daga cikin kasashen da suka fara ba da dala miliyan ɗaya ga majalisar ɗinkin duniya domin gudanar da ayyukan farfaɗo da yankunan da kungiyar isis ta daidaita a fannoni da suka shafi yaƙi da cututtuka a duniya koriya ta kudu ta amince ta kashe dala miliyan 100 nan da shekaru biyar masu zuwa domin taimakawa kasashe goma sha uku da ke fama da cututtuka masu yaduwa amurka na da burin ci gaba da tafiya tare da koriya ta kudu yayin da take kokarin daidaita kanta a matsayin shugaba a fannin soji da tattalin arziki a yankin wannan shine sharhin murya amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar To madalla yanzu kuma mun zo shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta dakatar da Burkina Faso daga zama mamba sabili da juyin mulki da aka yi ranar Laraba ta kuma yi barazanar kafawa shugabannin juyin mulkin takunkumi. Kwamitin Sulhu da harkokin tsaro na ƙungiyar Tarayyar Afirka ne ya sanar da haka yau Juma'a a birnin Addis Ababa. kwamitin ya sanar a shafin sadarwa na twitter cewa kungiyar haɗin kan afirka ba za ta lamunci ko kuma ta goyi bayan wani tsarin siyasa a ƙasar burkina faso daban da shirin miƙa mulkin da aka kafa a watan nuwamba shekarar da ta gabata ba firayim ministan ƙasar croatia zoran milanovic ya ce ƙasarsa ba za ta rufe kan iyakokinta ba sai dai ya ce za ta tura 'yan gudun hijira zuwa hungary To ma da ladar tun labarin mu kawo karshen shirin gaba sa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin a bari ya huce na Ibrahim Alfa Ahmed. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi ma Lalo da ya taya ni gabatarwa da Daniel Brown da ya bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci Alhaji Suleiman Tarawuli. Ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.